جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة mutum ne ya auri mace ba a yanka sadaki ba kuma ana ɗaura aure bai sadu da ita ba shi rabu da ita shi saki ya zo aure ya mutu to ya za a yi aka ce shi kenan tunda ba a farnanta mata komai ba kuma ba a sadu da ita ba mut'a za a bata wayansu malamai suka ce za a bata sadaki wasu suka ce ba za a bata ba mut'a za a bata wa matti'uhunna ku ba su mut'a mut'a ita ce in an saki mace akwai dukiyar da za a bata saboda a kwantar mata da hankali alal musi'i qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu wannan mut'a din mawadata gwargwadon karfe su talaku kuma gwargwadon karfe sa zai bayar mata'an bil ma'rufi mut'a ce tamti'an za a ji da su daɗi mana za a biya su wani kuɗi wata dukiya haƙƙan alal muhsinina mana haƙƙi ne akan waɗanda ke ihsani mutanen kirki wannan in an aure ta ba a farlanta mata sadaki ba an ɗaura aure ba ce za a biya sadaki kaza ba haka aka ɗaura auren kawai daga baya albashin a biya a faɗi sadakin so sai ba a fada ba sai ta mutu wani suka ce ba ta da sadaki to ya za a yi suka ce sai a ba da mutu'a وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة to da aka aure ta ba a sadu da ita ba amma kafin a daura auren an faɗi ga sadakin da za a biya ta sadakin ki dubu hamsin sai aka ba a biya ba sai aka daura auren ba a sadu da ita ba kuma sai auren ya mutu fa nisfu ma faradtu to sai ku biya rabin sadakin da kuka ambata din wancan matsala ta farko ba ambaci sadakin ba wannan an ambaci sadakin za a an yarjejeniya za a aure ki za a baki sadakin naira dubu hamsin ana ɗaura auren kuma sai auren ya mutu kafin a sadu da ita kafin ta tare to aka ce fa nisfu ma farartu abin da yake wajibi sai a raba dubu hamsin gida biyu sai a bada dubu ashirin da biyar shine yake wajibin abin da za a bata kenan illa ayya afuna sai dai in matar ta yi afuwa ta ce shi kenan tun da an daura aure akan dubu hamsin amma bai sadu da ni ba kuma biya sadaki man ta ce ta yafi au ya afuwa da zai biya dihi ukdatun nika ko waliyar da ce an yafi an fahimci wannan ko mana tana da yancin ta ce ta yafi tana da yancin ta ce a ba ta rabin sadakin yadda shari'a ta faɗa ko ko danginta da su ce shi kenan an yafi da izininta ko ce wa anta ta'afu aqrabu takwa ku yi afuwa ku shi ne ya fi kusa da tsoron Allah madaukakin sarki da aka aure ki aka ce za a biya ki sadakin dubu hamsin kafin a biya sadakin auren ya mutu kuma ba a sadu da ke ba ba ki tare ba kenan mana ba a sadu da ke ba mijin bai zo kun kaɗai ta ba aka ce za ba ki rabin abin da aka faɗa ɗin in kin ma yafi yafi wala tansawul fadla bainakum kada ku manta mutunci da kyautatawa tsakaninku inna Allah ma ta'maluna basir Allah madaukin sarki yana ganin abin da kuka aikata duk waɗannan karatutuka da muke cikin suratul baqara aure ne yazo zai mutu kun ba ran da aure ya taba zuwa mutuwa a cikin kwanciyar hankali sai cikin tashin hankali amma sai a ce ku ji tsoron Allah ku kyautata ku yi afwa ku yi menene da menene to me yake me yasa ake daukar al'amura da zafi iqra

ala salawati ku kiyaye da salloli wasalatil wusta mana a dawwama a cikin yin sallah wa abudu rabbaka hatta tiyakal yaqin hafizu ala salawati ai a dawwama ana idar da sallah da sharuɗanta da rukunanta da farillanta da wajibanta da sunnoninta da mustahabbanta haka za a rinka diman wa da'iman wa abadan har izuwa mutuwa balle ma aka ce salatil wusta da sallah wacce take matsakaiciya to aka ce mafi yawan riwaya mafi yawan zantutukan malamai suka ce sallar la'asar suka ce a'a duk sallar da zaka hada guda biyu an can guda biyu na tsakiyar ita ce salatul wusta zance mafi rinjaye a wajen malamai ana daukar ta sallar la'asar ne wa qumu lillahi aiku tsaya saboda Allah madaukakin sarki qanitina kuna masu da alqunutu luzumu ta'a kuna masu yawan bin Allah madaukakin sarki wannan ayat tana nuna a kula da sallah kenan saboda sallah ita ce sila tsakaninka da ubangijinka ita ce kulawa da ita zai yaye maka matsalolin da kake jin su a cikin zukatanka kulawa da sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wala zikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'una fa in khiftum a tsaya a fuskanci gabas a yi sallah daidai wa daida haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa abinda yake wajibi a kanka ko rukuni in za ka yi sallah ka a tsaye kuma kana fuskantar gabas ka yi ruku'i ka dago ka yi sujada har ka idan da sallah abin da yake wajibi kenan to in aka samu rashin lafiya tsayuwar ba za ta yi ba shari'a ta ba da izini a yi zaune za ka samu lada kamar kana yi a tsaye saboda larura ce rashin lafiya ne in a zaune ma ba zai yiwu ba sallah ba za ta yi ba sai ka yi a kwance a kishin gide. in ba zai yiwu ba to duk yadda sallah ta yiwu yin ta shine wajibi rashin yin ta haramun ne matukan mutum yana cikin hankalinsa yaushe sallah take saraya akan mutum in ya fita cikin hayyacinsa ya fita cikin hankalinsa amma matukan yana cikin hankalinsa duk halin da ya samu kansa zai yi sallah a ciki sai aka kalli rukunnan sallah da farillan sallah da sharuɗan sallah tsarki fuskantar gabas kabbaran harama tsayuwa ruku'i dagowa sujjada dagowa har a cika sallah su ne sharuɗan sallah da rukunan sallah da farlan sallah da sunnoni da mustahabbai da wajibai an fahimta sharaɗin na farko shine shigan lokaci shigan lokaci ba aikinka ba ne ba za ka iya shigar da lokaci wai don ka yi sallah ba shi lokaci ya zo amma tsarki fa sharaɗi ne cikin yin sallah wajibi ne akan mutum ya yi tsarki yi alwala sa'an na ya sallah alwala dama an gama da ita in babu ruwa ko ba zai ataba ruwa ba sai a yi taimama to tsarki kuwa fa izalatul kharij min sabilai ne mutum ya tsarkake kansa daga najisar da ke fitowa to sai aka yi tsarkin ya zama na fitsarin kuma na fitowa mai shi yana da cutar fitsari ya zai yi shi ya daina sallar sai ya je alwala fitsarin na zubowa ya sallah ya sa abu ya rufe ai kaga nan sharaɗin da yake an samu larura wannan sharaɗin ba ito me yasa ba a ce shi shikenan ya daina sallan da fitsarin na zubowa ba saboda kiyaye sallan kiyaye sallan kanta a cikin lokaci ya fi kiyaye tsarki ya fi fuskantar gabas ya fi tsayuwa ya fi zama mana kiyaye sallah akan lokaci hafizu ala salawati yin sallah akan lokaci saboda malamai da suka auna ayyukan sallah sai suka ga abin da ya fi muhimmanci yin sallah a kan lokaci shi ya sa aka ce in baka samu ruwa ba ko da ruwan ba za ka yi alwala ba ka yi taimama in tsarkin ya kayi tsarkin amma jini na zuba mata ko fitsarin na zuwa aka ce sai a sa aikun zugu a ɗaura wajen inda fitsari na najasan ba za ta samu masallaci ba ko wajen sallah ba sai a yi sallah da najasan haka nan aka ce in ba za ka yi alwala ba ka yi taimama in ba za ka iya yin sallah tsayi tsayuwa yi sallah rukuni ne ko farilla amma in ba zai yi aka ce aka yi zaune in zaune ba zai yi fa a kwance a kwance ma ba zai yi ko da ima'i za ka yi kana mutum na kwance na ima'i mana ya yi sallah cikin zuciyarsa kenan zance Allahu akbar raka'a daga hannu ruku'i jada fuskantar gabas yanzu duk babu su to sai ya kaddara a cikin zuciyarsa Allahu akbar ya karatu Allahu akbar yana ruku'i yayi tasbihi Allahu akbar ya dago Allahu akbar yi ruku'i duk a cikin zuciyarsa don ba zai yi ba har ya idar da sallah sallarsa ta yi ya fi a ce ya bar sallar sai in ya fito daga asibiti wa ya ce muku zai fito daga asibiti in ya mutu kuma fa an fahimta to shi yasa aka ce kiyaye lokaci ya fi kiyaye sauran rukunnan sallah dalili da akwai wanda za a yi masa uzuri ya bar sallah sai ya gama abin da yake yi mujahidi wanda yake yakan kafirai a cikin yakin ta da addinin Allah aka ce fa in khiftum farjalan aw rukbana in aka shiga salatul khawfi ga abokan gabana nan sara takobi da takobi duk da shi aka ce sai ayi sallah sai aka tsara yadda za a yi wannan sallah waye zai ga yadda aka tsara salatul khawfi ce wannan sallah ce wacce iya shari'a ce ta ce haka za a yi amma baka ba ai ta ta sha bambar da tsarin sallah yaushe shi yasa malamai zance mafi inganci kiyaye lokaci ya fi kiyaye sauran rukunnan sallah an fahimta za ka shiga jirgi za ku je za ku yi tafiya a cikin jirgi daga tashan jirgi lokaci ya shiga to sai ka hada sallar azhar la'asar ko magaruba da isha kai saboda ka san ukun shiga jirgin nan jirgin ba zai sauka ba sai lokacin sallah ya fita ko ko a'a kuna cikin jirgin aka san cewa wannan jirgin kafin ku kai tasha a sauka lokacin sallah ya fita to ana cikin jirgin sai ka je kai alwala akwai zaure a cikin jirgin sai ka je kai sallah ka fuskanci gabas daga baya kuma duk inda jirgin ya juya babu ruwanka ka idar da sallanka sai zamana wannan zauren ma babu wajen alwalan babu sai ka yi taimama kana zaune kan kujerarka sai ka yi sallanka a zaune sallanka ta yi ya fi ka ce bar a jira har a sauka in ya zama kafin ka sauka lokacin sallar zai fita aka ce ka yi sallar duk yadda aka afkar da sallar sallar ta yi wa qumu lillahi qanitina fa in khiftum in ana zaune lafiya kenan in kuma aka shiga salatul khawfi fa gashi nan ana yaki da gashi ana yaki da kafirai yakin nan kuma ta da addinin Allah ne kuma aljihadi shine zirwatu salam shine shine kololuwan in aka shiga salatul khawfi ga abokan gaba na nan sara takobi da takobi duk da shi aka ce sai ayi sallah sai aka tsara yadda za a yi wannan sallah waye zai ga yadda aka tsara salatul khawfi ya ce wannan sallah ce wacce iya shari'a ce ta ce haka za a yi amma baka ba ta ke ta sha bamban da tsarin sallah yaushe yasa malamai zance mafi inganci kiyaye lokaci ya fi kiyaye sauran rukunnan sallah an fahimta za ka shiga jirgi za ku je za ku yi tafiya a cikin jirgi daga tashan jirgi lokaci ya shiga to sai ka hada sallar azhar la'asar ko magruba da isha ka saboda ka san kun shiga jirgin nan jirgin ba zai sauka ba sai lokacin sallah ya fita ko ko a'a kuna cikin jirgin aka san cewa wannan jirgin kafin ku kai tasha a sauka lokacin sallah ya fita to ana cikin jirgin sai ka je ka yi alwala akwai zaure a cikin jirgin sai ka je ka yi sallah ka fuskanci gabas daga baya kuma duk inda jirgin ya juya babu ruwanka ka idar da sallanka sai zamana wannan zauren ma babu wajen alwalan babu sai ka yi taimama kana zaune kan kujerarka sai ka yi sallanka a zaune sallanka ta yi ya fi ka ce bar a jira har a sauka in ya zama zamana kafin ka sauka lokacin sallar zai fita aka ce ka yi sallar duk yadda aka afkar da sallar sallar ta yi wa qumu lillahi qanitina fa in khiftum in ana zaune lafiya kenan in kuma aka shiga salatul khawfi fa gashi nan ana yaki da gashi ana yaki da kafirai yakin nan kuma ta da addinin Allah ne kuma aljihadi shine zirwatu salam shine shine kololuwan addinin musulunci amma duk da shi aka ce wannan jihadin ana tsara da takobi suna ganin jini na zuba aka ce dole sai an yi sallah sai aka tsara musu yadda za su yi sallah ya zamana sun ba da wajibin da ke kansu fa in khiftum farijalan aw rukbanan kuna tafiya ne kuna kan abun hawa ne duk yadda aka yi sallar sallah ta yi fa idza amintum in aka shiga cikin abinci an gama yaki ko kuwa kuna zaune ku gida lafiya lafiya fadhkurullah ku tuna Allah ku ambaci Allah ku yi zikirin Allah kama allamakum kamar yadda sanar da ku ya ilmantar da ku malam ta kunu talamuna abinda ba ku sani ba ma'ana in an samu ana zaune lafiya shikenan sai aje a yi tsarki a nemi ruwa ruwan ma sai wanda ka zaba sa'an nan aje a yi tsarki a zo a yi alwala a fuskanci gabas a yi sallah a yi sallah in ka so a yi sallah ka tsawaita raka ka takaita ka yi sallah yadda ya kamata ka ambaci Allah kowane rukuni cin sallah ka yi zikirin da aka ce ka yi amma lokacin da ake cikin salatul khawfifa ai sai imanin gaske duk yadda ta yi sai a idan da sallah haka nan abin da yake wajibi akan ka kenan يقرأ والذين يتوفون منكم منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن يتوفون منكم ويذرون yadharuna azwajan wasiyatan كافين azwajihim kafin a zo a shafe wannan hukunci aka ce duk wanda sa'an da mutum ya ga cewa wannan cutar ta ajali ce ba zai tashi ba to zai iya yi ma matarsa wasiyya wasiyatan li azwajikum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mutum ya ga wannan kunce da aka yi da wahala a tashi za mu mutu to sai ya yi ma matarsa wasiya ya yi wasiya wannan matar tasa ko mata guda biyu ko uku hudu in ya mutu za a bar su gidan su zauna shekara ɗaya za a ba su abincin shekara ɗaya an fahimta ilal hauli kenan gaira ikhrajin ba tare da an fitar da su a cikin gidan ba za a bar ta gidan ta yi shekara ɗaya abincinsa da komai da komai ko su nawa ne a cikin dukiyar mamacin za a cire fa in kharajna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna in suka gama kaban suka fito aka ce babu laifi fi ma fa'alna fi anfusihinna a cikin abin da suka aikata ba kansu min ma'arufin na ta ci ado ta yi kwalliya ta zo tana neman bazawari aka ce matukan akan ka'idar shari'a ne babu laifi wallahu azizun hakimun Allah madaukin sarki buwayayyen sarki ne in aka kira sunan buwaya to sai kaga akwai alaman zalunci akwai alaman fin karfi akwai alaman nuna karfi da isa to ashe aka ce hakimun mai hikima ne ba buwayar kaɗai ba ce da hikima a ciki aka ce walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqina walil mutallaqati ma'ana matan da aka sake su suna da haƙƙin a ba su mut'a sai aka can aka ce hakkan alal musulina dan aka ce hakkan alal muttaqina ma'ana duk mutum mai mutunci abinda shari'a ta faɗa in ya saki matarsa ya sake ta aure ya mutu to ta gama idda za ta tafi gidansu ko kafin ta gama idda akwai mut'a da aka ce ya dauko ya danka mata a hannunta to mut'a kuɗi dukiya ai an ji ko walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan alal muttaqina tamti'an a ji mata da daɗi a ji a bar a sa ta ji daɗi a ji da ita daɗi shine a ɗaya kuɗi a bata to ya danganci wanda ya saki matan ya danganci matan da aka saki kuna tare da ita kana babban ɗan kasuwa ko kana gwamna ko kana wani mai mulki ko kana da dukiya tana kallon dukiyar tana haɗiya yawo bata mallaki komai ciki ba sai aka sake ta shi ke na ce ki tafiyanki ya danganci matsayinka wani ya bata miliyan goma kyauta wani miliyan biyar kyauta wani miliyan biyu kyauta wani kuma gwargwadon iko shi dubu hamsin dubu ɗari dubu goma duk yadda ya sauwaka gwargwadon ikonka amma ana zaune tare tana ganin kana cikin daula ga dukiya ga komai da ita tana zaune aka tara dukiyar ko ta zo ta tarar da dukiyar tana kallo ne dan adam in ya ga dukiya dole zuciyarsa ta rataya ga shi shikenan sai kaddara ta zo ta kashe auren shikenan ki tafi baki da komai ba gado ba kyauta ba mutu'a a yi mutunci ba a yi mutunci ba to a wannan lokacin mut'a shari'a bata kimanta mut'a da za a bayar ba sai ta bar abin aka ce alal muhsinina alal muttaqina tsoron Allahnka da kyautatawanka shine zai nuna abin da zaka bata saboda matsayinka a cikin jama'a manyan 'yan kasuwa da manyan masu mulki nawa ya kamata su bayar a al'adance ne eh? kaman wane kaman wane kaman wane akwai wanda ya bada miliyan biyar za a ga yi kaɗan ko ko kuwa sai kaman miliyan nawa kaman goma ko ashirin ga miliyan ashirin jeki allah ya sauwake kaddara ce ga zafin saki ga zaƙin miliyan ashirin ya za a yi an raba mata hankali kenan ku <laughs> to ai za ta sanyi rayuwarta ko za ta ji kwanciyar hankali amma tafi shi kenan tafi shi kenan ta je ina ta fita cikin arzikin da dukiyar kuma ta je ta yi mai ai mutunci a nan to shi yasa shari'ar mutunci shari'ar musulunci ba shari'ar ta tafi addinin musulunci adalci an sake ki kaddara ta zo an rabu aka ce kina da haƙƙi a baki dukiya ke je ki zauna gida kina ci dan da mutuwa yayi kina cikin gida dole kina da gado to yanzu gashi rabuwa da yazo kaddara ce ta zo babu babu zancen gado bai mutu ba balle ki gaje shi to ai akwai gadon da shari'a ta baki kafin ya mutu bai mutu ba ya sake shi aka ce in babban mai kuɗi ne kamar mai mulki kamar sarakuna kamar manyan 'yan siyasa kamar manyan gwamnoni kamar manyan 'yan kasuwa sai ka ɗebo miliyan ashirin miliyan goma miliyan biyar gwargwadon ikonka matsakaicin ɗan kasuwa ne kya kake hakuri ga miliyan biyu ko miliyan uku in kuma abin nan to dan albashi ne kuma sai ya zai yake nan eh abin da ya samu in dan albashi ne ya za a yi eh sai me shi ma ta kansa yake yi to amma yace qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha azan qaulun ma'rufun magana mai daɗi da kwantar da hankali da to ya za a yi dole sai a yi hakuri dole sai a yi hakuri wannan rayuwa da kake gani ana gina ta ne kan hakuri saboda ke da kika auri lebura ɗin ko masinja ko malamin makaranta ko ɗan albashi ke da kanki kin san rayuwar nan Allah ya tsara ta ne akan wani tsari da ba wanda zai iya canza wannan tsari da kanki kin san kin fi wata kyau kuma kin san wata tafi ki kyau kin fi wata gata wata tafi ki gata kin fi wata lafiya wata tafi ki lafiya ba haka bane ba to jarrabawa ce daga Allah sai kai Allah bai kaddara za ki aure mai kuɗi ba sai kika aure daidai da ke shi kuma akwai irin waɗanda yake so ba kaman ki ba amma saboda ba shi da hali sai zai aure daidai da shi to me maganin irin wannan rayuwar sai hakuri wallahi in ba hakuri ba rayuwar da ba za ta tafi ba kuma kowa ya mutu ya je Allah ya tsayar da shi kina kallo miji gare ki ce fa ya gagara wata ita kuma miji ne da ita ba ta fi ki ba wata kila ba ki fi ta kyau abin da za ta je ta bayar ta samu mota ta samu gida suke za ki bayar da kira za ki samu abin da ki ci ko zagi kuma dole ki zauna ba hakuri bane ba banda hakuri abin da zai zauna akwai abin da wata mijinta miliyoyi ne da shi tefaninta na kwana ɗaya ya fi naku na sati ya fi naku na wata dole ta yi hakuri can Allah na jarrabanta ne ke ma dole ki hakuri nan Allah na jarraban ki ne zanin da za ta daura ba za ki iya ba motar da za ta hau ke sai dai ki je ki hau eh, eh, eh, taxi ko kiya kiya wani ma kabu kabu wani da ta sahu dole ga nan mace ce ita ga nan mace ce ita ma tana da komai amma da Allah bai kaddara za ta aure mai kuɗi ba ta aure mijin da ba shi da motar kansa dole za ta uwa ta je ta shiga mai ta hau kiyakiya ta hau kabu kabu ta hau mene ta hau a da ta sahu dole sai kin hakuri da imaninki shi yasa aka ce hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi dole sai kin yadda haka haka cikin rayuwarki cikin gidan aure dole sai kin hakura da cewa wannan tsari haka Allah ya tsaro bar na karbe shi da imani sai ga Allah ya gadar miki da kwanciyar hankali fiye da dukiya zai ga wata masu kuɗin rayuwa tana musu wahala ga kuɗi ba kwanciyar hankali wannan ba kuɗi da yawa amma ga kwanciyar hankali duk arziki ne daga Allah kin san kin fi wata kyau wata tafi ki kyau kin fi wata gata wata tafi ki gata kin fi wata lafiya wata tafi ki lafiya kin fi wata kaza wata tafi ki kaza ba wanda za a ce gashi kololuwa ita ce ta karshe ba wanda za a ce gashi kololu ta kasa ita ce ta karshe kowa tsaka tsaki yake wani yafi wani nake haka manzannan Allah haka Allah yayi yace tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd in ya zama manzannan Allah zababbu ne wajen Allah Allah ce ya fifita wa'insu akan wa'ansu to dan me ki zaki ta jin zafi don Allah fifita wata akan ki ki kalla mana ke ma Allah fifita ki akan wata in kina kallon wa'anda suka fi ki ba za ki gode ma Allah ba in ki kalli ke ma wacce kika fi sai ga ke ma kin gode ma Allah an fahimta to shi yasa in an zo wajen mutu'a din gwargwadon iko mutum ne hakan alal muttaqina kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa na alkur'ani da sunna da mujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayatil kauniya yake tsara muku tsare-tsare na aure da shika da idda da takaba da ila'i da hul'i baki daya sai da Allah ya kirgo su baki daya ce tilka hududullahi iyakokin Allah kenan shari'ar Allah kenan duk wanda ya keta wannan abun ya keta haddin Allah ya keta shari'ar Allah Allah zai keta shi ranar lahira Allah ya kiyaye اقرأ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم

وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من الذي الله فيضاعفه له فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبل ويبسط haka yake a cikin tsarin rayuwa al'umma tana halaka ne saboda tsoro da rowa matukan mutane suna tsoro kuma suna rowa ba yadda za a yi sun zama kaskantattu a cikin rayuwa kisa Allah ce in fa’in na hum ya alamuna kama ta'lamuna watar watar min Allah ma layar juna in takunu alamuna in kuna jin zafi takobi ya same ka kona bai bin su ba suna jin zafi sojojin america ba su jin zafi su suna jin zafi amma karfin hali da rashin tsoron mutuwa dama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yushiku an tadada alaikum al-umam kama tadada al-akalatu wa al-qasatiha lokaci fa ya kusa al'umman duniya za su yi ca akan ku kamar yadda manya katti suke yin ca akan tuwo a cikin akushi sai suka tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lokacin babu da yawa ne sai manzo Allah ce a ba karanci ne da ku ba a'a kuna da yawa amma gufa'ul ka gusa isail kuna da yawa amma yau kuma ta da amfani kamar sharan gudana cikin korama ruwa in yana tafiya wannan yayin da ke ya ce haka wuce ba ku da amfani saboda hubbud duniya wa karahiyatul maut kuna son duniya kuma kuna gudun mutuwa amma in ba haka ba duk wanda ya je fagen fama sawa'an yana da karfi ko ya kowa karfi shi ma mai yiwa ne ya mutu to amma sai aka waye gari dukiyar kasanku me kuke da ita kuna kashe dukiyarku saboda kasar ku ta rayu dukiyar kasar ana gina kasar da ita ko kuwa a'a kowa yana so ya gina kanshi ne shi kadai kuma al'umma ba za ta ginu ba mutum kowa yana so ya gina kanshi a'a sai an hadu an gina kasar kasar ta ginu tana da kaza tana sana'anta kaza ita ma tana iya yin kaza to shine sai ka kana zaune lafiya kana jin daɗi kuɗi kaɗan sai ya taimaka maka ka ji daɗin rayuwa amma kasa har yanzu taki ginuwa duk dukiya da arzikin da Allah ya baiwa kasa waɗansu ɗaiɗaiku ne sai wane sai wane sai wane sai wane shi yasa har yanzu kasar ki ginuwa rashin ginuwar ta sai wajabta maka ba za ka ji daɗin rayuwa ba sai ka kashe kuɗi sai ka neman kanka kaza sai ka neman kanka kaza sai ka neman kanka kaza kaza kaza din nan kuma suna bukatan kuɗi da yawa wannan kuɗin kuma baka da shi to sai aka baka amana aka ɗauke ka ma'aikaci ko shugaba ko jagora karkashin ka akwai ɗimbin kuɗi ya za ka yi da wannan kuɗi wa yake da imani zai ga ɗimbin kuɗi a karkashin ofishinsa ya ce a shi zai hakura ya je kwana gidan shi ba janareta ba zai sai diesel ba zai kwana cikin sauro zai kwana cikin zafi waye zai hakura ya ce shi ba zai hau mota ba waye zai hakura tsarin rayuwar da ake tafiya a kai ba zai karfafa gwiwar mutane fa su yi hakuri da imanin su ba wane ya saci kuɗi kaza wane ya ɗebi kuɗi kaza wane ya yi kaza ya je yana jin daɗin shi kuma ba abin da ya faru kuma ba abin da ya mishi in ka ɗebi kuɗi mai yawa to shi kenan kai ka tsira kenan ka sha duk kwamitin da za a kafa a kanka kai ne chairman ɗinsu kai ne ke ba su shawara duk abin da suka yi za a zo a nuna maka da sai yadda ga dama kai to mutane suna kallon haka to shi kuma gashi nan shi ne kaza ne kaza ya zai kuma rayuwa ake kasuwa ɗaya ake ci waje ɗaya ake haɗuwa amma ku waje ɗaya suke zuwa buki ga to ga waɗannan ka ta zo ai mita kaɗai ya isa ta yi ma mita a to me yasa mu ba jin daɗi me yasa kana kaza mu ba ma jin daɗi kaza da kaza da kaza da kaza yau da gobe yau da gobe sai ga mutum shi ma ya karaya sai ga ya karaya shi kenan sai aje ana tafiya shi yasa ba yadda za a yi a ji daɗin rayuwa ko rayuwa ta dawo hayyacinta sai an tafiyar da rayuwa a adalce duk wanda ya yi a yi masa duk wanda ya kwashe a kwaco a kawo an fahimta to da tsoro da rowa ne yake halakar da al'umma kana jin tsoro ba ka da karfin hali ba an tarbiyyantar da kai akan tsoro an tarbiyyantar da kai akan tsoro to ya yaushe za ka rabu da tsoro ya zama ka na jini da tsoka to yaushe za a yi da kai amma in ba haka ba duk wanda ya shiga fagen fama yaki ko ya fi karfin shi ma ya san mai yiwa ne ya mutu in an harbe shi ba ya jin zafi in an sare shi ba zai ji zafi ba to shi ne wannan ayoyi suke nuna mana cewa da tsoro da rowa su ne suke ma an ce an ce aljabanu maktulun qabla an yuqtala bis matsoraci shi matacce ne tun kafin a kawo takobi ma a sa kai tun kafin yake kai kai shi ya kashe kansa ya fadi ba shi a zo a sassare shi ba a wuce ba amma karfin hali da ciyar da dukiya da fitowar da dukiya ana to ne sai ke sa mutane suna samun mutuncin kansu su kare mutuncin su su tsare kansansu da al'umman su da ƴaƴansu da matansu alamta labari aka bamu da wayansu al'umma da suka gabata wasu al'umma ne aka ce sun guje mayaki ne ko kuwa suna zaune kasarsu sai annoba ta sauko she suka rasa karfin imanin da zai sa su fuskanci wannan rayuwar su san duk inda kake in Allah ga dama abu ya same ka zai same ka ana bukatar ka zauna cikin al'umma ne cikin jama'a saboda ka samu itmi ina ne kwanciyar hankali amma duk inda mutum yake in da jeji yake Allah ya kaddara abu zai same shi zai same shi in cikin tsakiyar birni yake cikin jama'a yake in Allah ya kaddara wannan abin ya same shi zai same shi ba haka bane ba shekara nawa da suka wuce ba ana zaune cikin tsakiyar birni a gwamma jirgi ya fado ya kashe mutane eh a airport suke a daji suke a cikin gidajen su jama'a su baki daya kuma cikin aminci jirgi ya fado ya kashe mutane wasu ma suna karatu to shi yasa ana so mutum ya samu karfin imani haka ba a ce ka je ka saka kanka cikin halaka ba amma zamanin imanin ka na da karfin cewa wa mahum bi na bihi min ahadin illa bi idhnillah aka ce annoba ce ta sauka musu sai suka kasa hakuri sai suka gudu to inda suka je din shine Allah ya kashe su wajen sa'annan kuma ya raya su suka tashi amma duk wanda ya gansu ya ga waɗannan sun mutu ne suka taso har cikin ƴaƴansu da jikokinsu akwai wannan tasiri game da su sai Allah ce alam tara baka sani ba baka gani ba ilal ladina kharaju min diyarihim ga waɗanda suka fita daga gidajensu wahum ulufu suna da yawa dubanni hazar almaut saboda gudun mutuwa manzo Allah ba shi zamani to me yasa aka ce alam tara baka gani ba akwai alamta alam baka sani ba alamtara baka gani ba to me yasa aka ce mishi baka gani ba eh labari ake bashi a baka gani ba aka ce yayi zai ya gani yayi zai ya gani eh dukkan baki ɗaya akwai hijabi kariya kala uku tsakanin mu da abin da ke faruwa kariya hijabi na lokaci na zamani hijabi na bigire hijabi na zamani ko na bigire zamanin da ya wuce ko zamanin da zai zo to sa'an nan hijabi kuma na bigire dukkanmu muna zaune ba wanda ya san abin da ya taba faruwa a wajen na shekaru 200 da suka wuce ko akwai Ba mana saboda me abin da ya faru wannan lokacin ba mu balle mu sani hijabi na zamani ya sai waye ya san abin da zai zo shekaru ashirin da ke gaba hijabi na zamani mustaqbal ya riki to ga mu muna zaune yanzu waye ya san me ke gudana a cikin zuciya a gidan shi hijabi na bigiri yayi nisa baka gani to shi kenan yanzu muna zaune gashi dan kusa da juna waye ya san abin da nake kula a zuciyata waye ya san abin da kake kula a cikin zuciyarka to baki ɗayan wannan Allah ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ya wuce shekaru miliyan dubanni manzon Allah Allah ya ya bashi labari an keta wannan hijabin an bayyana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda zai zo gaba har zuwa tashin alkiyama an nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin takaicen takaitawa ma abinda yafi ban mamaki yaki aka yi tsakanin rumawa da fursawa sai aka ci rumawa yaki Allah madaukin sarki sai ce ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ghulibatir rum min ba'di ghadabihim min ba'di galabihim sayaghlibuna fi لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون Ya alamuna zahiran minan al-hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafiluna rum an ci rumawa yaki amma bayan da aka ci su yaki a cikin tsakanin shekaru uku zuwa shekaru tara su ma za su ci za su zo su ci fursawa yaki malamai suka ce duk yakin duniya babu wata kwamfuta ko wani sadaukin yaki da zai baka labarin yakin da zai auku bayan shekaru goma ko shekaru uku ya za a yi yakin sai in ya faru ya gani amma sai aka ba manzo Allah za a yi sake yin yakin kuma ruma za su ci yaki a tsakanin shekara uku to shine sayyidina abubakar yaje yace yana ya alif lam mim gulibatu ruma fi adnal yana ka har aka ce to in da gaske kake ka zo mana ai jingina ya je ba jingina ya ya manzo Allah na je na yi jingina shekara nawa yace shekara uku aka ce ai bid isinin yana farawa ne daga shekara uku zuwa goma yaya ka dauki shekara uku ka sani ya wuce haka ka je ka ce musu za ka kara jinginan kuma ka kara shekaru sai kara shekaru aka zo aka yi yakin yadda alkur'ani ya faɗa haka ya auku wani general zai ba da labarin yakin da zai auku bayan shekara uku ya ce ga yadda zai auku sai yadda ya yi to Allah ya ba madawakin sarki ya ba manzan ya keta hijabin zamani na shekaru ɗari nawa ya fada manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya keta hijabin zamani abinda zai zo ya fada manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ke afkuwa kuma zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna masa har abin yanzu muna zaune hijabi tsakaninka da abinda ke gidanka akwai hijabi ba za ka yi sani ba to sai aka ce wannan ma yayi nisa ga ka ina kallon ka kana kallo na ka sa abin da nake kullawa cikin zuciyarta na sa abin da kake kullawa cikin zuciyarka wani hijabin kuma yazo ya hana wannan karar amma sai Allah madaukin sarki ya keta duk wata hijabi ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru da abin da yake faruwa da abin zai zo ya faru da suka zo suka zauna ba wanda yasa abin da ke zuka su amma wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allahu bima naqulu sai aka fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har abin da suke kula cikin zukatansu su Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alam tara ila alladhina kharaj mana hijabun zamaniyyun wa hijabun makaniyyun hijabun zamaniyyun fi zaman al-madi hijabun zamaniyyun fi zaman al-mustaqbal wal hijabul makani بؤد المكان هو الذي يمنعك أن تعرف من أن تعرف ماذا يحصل في بيتك طيب فما بال الذي يجلس أمامك أنت لا تستطيع أن تعرف ماذا يجري في نفسه ولكن الله علم نبيه صلى الله عليه وسلم يقول المنافقون كانوا كذا كذا كذا كذا في في في نفوسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول طيب كيف تستطيع أن تعرف ماذا يجري في نفسه لولا أن الله هو الذي أخبرك يسا منزل الله صلى الله عليه وسلم تاسا دبنتك كو ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ولابار أن الله زي باكا كأوكيش بيد أبنك غني saboda mai yiwa idan kai gano maka kuskure amma abinda Allah ya baka labari fa alam tara ila allazina kharaju min diyarihim suka fita daga gidajensu wahum ulufun suna masu dubannai hazar al saboda tsoron mutuwa abinda ayat ta faɗa kenan gudun mutuwa me ya kawo mutuwa to sai malamai suka ce jihadi ne suka ki zuwa yaki suka ki zuwa da annabin su wani suka ce a'a annoba ce Allah ya saukar musu sai suka ce bara mu gudu mu bar kasar fa qala lahumullahu sai Allah ya ce musu kuna gudun kaddara ne da inda kuke gudu da inda kuke da inda za ku bari ku je da inda kuke duk karkashin ikon Allah yake duk inda Allah ya ga dama zai iya sa abu ya sami mutum Allah ya kiyaye fa qala lahum lahu mutu sai Allah ce duk ku mutu mutu ku mutu sai aka yi me sai suka mutu a an kashe su kenan ko mutu sai suka mutu thumma ahyahu sa'annan sai da suka mutu sun san sun mutu wa'in suna gani sannan sai Allah ya raya su kuma inna Allah lazu fadlin ala nasi tabbas Allah madaukin sarki shi ke da fadala akan mutane shi ke bada fadala ke bada lafiya shi ke bada kaddara shi ke bada in abu zai faru ya faru in Allah ya kiyaye kuma Allah ya kiyaye walakin aksar nasi la yashkuruna sai dai mafi yawancin mutane ba sa gode ma falalan Allah ko neman Allah wannan abin a ɗan adam yana da ban mamaki har sauran halitta suke mamakin ɗan adam da Allah ya girmama shi fiye da sauran halitta ai halitta matakai ne ko dan adam da aljani aljanu da mala'iku da menene masu hankali kenan sa'an nan me dabbobi sa'an nan me tiddai da bishiyoyi da duwatsu da meye da menene matakan su kenan fiye su ne dan adam sa'an na mataki na biyu mai dabbobi sa'an nan na uku shi ne na karshe kenan to wannan dan adam da aka halici komai da yin hidimansa shi an rasa kan shi ya kasa yi Allah ubangiji bauta shi yasa dutse ya ce Allah ka bani izini na giro a kan shi Allah wanda ya ce Allah ka bani yi min izini na haɗe shi na halakar da shi a akala fadlaka ni'imataka wa mana ashkuraka amma Allah madaukakin sarki ce da ku halice su da da kun tausaya musu ku kyale su <coughs> wa qatilu fi sabilillahi ku yaki a cikin da addinin Allah wa alamu ku sani <coughs> ku sakankance annallaha samiun alim wa qatilu fi sabilillahi ku yaki a cikin da addinin Allah to me yasa Allah yake yake ce mana mu yi yaki a cikin da addinin Allah annabawansa akwai gwargwadon ikon da ya basu mala'iku akwai gwargwadon karfin da ya basu fiye da annaba da na me yasa Allah ba zai tura mala'iku su je su kashe duk kafirai ba ko su tura su su imani ba me yasa saboda Allah ya jarrabi bayansa duk bayansa duk abin da kake ciki sai Allah ya jarrabe ka an fahimci wannan cikin dare daya Allah ya kawo mala'ika Jibril ya dauki manzo Allah ya ji aka bashi sallah amma da za a je a hada addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbansa suka fito da takobi da karfi da takobi aka je ana yaki da kafirai don a nuna maka cewa wannan addinin ba za ka yi shi haka shiga aljanna ba sai Allah ya jarrabe ka mala'ika jibrilu da suka zo yakin badar sai aka cire wannan ikon da karfin da Allah ya ba su tun da bayan manzon Allah kuke sai kuma ku yi nadi ku je ku shiga bayan shi yadda yake kuma haka za ku yi in ba kama mala'ika guda ɗaya manzon Allah ce na ga mala'ika jibrilu so daya a cikin sifarsa ta mala'iku nahu sab'una alfa janahi yana da fikafikai masu ɗimbin yawa ma'ana mala'ika jibrilu kadai fifike daya in ya so duk tsibirin laraba zai iya kifar da su zai dauke su ya kifar da su amma da ya zo cikin manzan Allah da ya zo zai shiga sahun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba a baka iko kai amfani da wannan fawa ta mala'iku ba ba shi ake so ba da shi muke bukata bawa mu ba za mu sa ya sha wahala ba kai ma sai kai rawani sai ku ji shi yasa aka ce mala'iku da suka zo yaki badar su ma rawani suka yi ana ta yaki yadda in dai manzon Allah zaka bi to sai ka dau rayuwa irin tasa ba ka da iko da zaka canza rayuwa irin tasa ka ce kana bin shi tunda mala'ika jibrilu mala'iku da suka shigo sahun manzon Allah sai da wannan karfin Allah Allah ya hada su amfani da shi tunda manzo Allah za ku biyo ku za ku taimaka mu a cikin yaki sai kuma ku dauki takobi sai kuma nabi sai kuma ku je a yaki da ku ba za a ba ku dama ku yi amfani da wannan power ku ba shi yasa wannan addinin musulunci da Allah ya ga dama sai aika mala'iku su je su yaki kafiran duniya baki daya mala'ika daya ma ba mala'iku ba sai ishi kafiran duniya duk baki daya to hikima ta Allah ba haka ta ga dama ba abinda Allah ya ga dama shine ka tashi ka nema ka tashi ka yi shi ma ya tashi yayi amma karshe Allah ce wa man nasru illa min indillahi duk wannan abubuwan da ke gudana a cikin duniya an kashe afghanistan an kashe palestino an kashe palestinawa an kashe iraq duk abubuwa ne da Allah ya shirya shi haka lokaci na kai zaka zo kuma in Allah ya sa kana raye sai ka yi mamaki ka ce lallai sai a jinjina ma Allah kuma a bar masa ikonsa Allah ba zai taba yadda a zalunci bayansa ba to amma daga ran da Allah ya halice ka ya kaddara kai shahada zaka samu zaka mutu mutuwan shahada ya zai da kai dole ka mutu mutuwan shahada baka da iko da za ka kauce ma wannan wannan Allah ya kaddara akan shimfiɗa su zai mutu wannan a mota wannan a kaza duk kowa daga ran da ka zo duniya ba a shawarce ka ba haka ran da za ka bar duniya ba sai an shawarce ka ba ba sai yadda kake so ba ya ce wa qatilu fi sabilillahi wa alamu ku sani annallaha sami'un alim Allah mai ji ne da abin da kuke fada alimun yana sane da abin da ke gudana a cikin zukatanku ku fadi daidai ko ku fadi ba daidai ba ku saka kirki a zukatanku ko ku kulla sharri Allah yana sane kuma Allah na da sakayyar da zai ma kowa ba wanda zai zo lahira a ce Allah ya rasa yadda zai da shi duk wanda ya zo lahira in dai zaka je lahira to tun duniya mai ka kai sallama in dai ka yadda zaka je lahira baka da makawa to tun daga duniya ka sallama ma Allah madaukakin sarki duk wanda ko ya zo lahira Allah yana da inda zai da shi yana da inda zai sa shi yana da inda zai ajiye shi man zalla zai yaqridu Allah qardan hasana wane ne wane ne zai ba Allah rance kyakkyawa rance mai kyau yudaifahu lahu adhafan kathira Allah ya ya masa Allah yana bukatar ka ne taimaka ma dan uwanka je ka ciyar a cikin tada addinin Allah a cikin yakin a tada addinin Allah a gina masallatai a makarantu taimaka ma talakawa gwagware miskinai za a menene a gidan gidan marayu ka je kurkuku wanda aka kulle shi sanadiyan bashi taimaka a sake shi duk waɗannan suna cikin ka taimaka a cikin tada addinin Allah saboda in aka ce sai yakin tada addinin Allah kadai to lokacin da babu yakin ba na ba za a ciyar ba kenan a'a duk sa'an da addinin musulunci duk inda addinin musulunci ya samu kansa duk a kowane hali ya samu kansa akwai abin da za ka yi ya zama da ka samu tsira daga Allah madaukakin sarki wallahu yaqbidu wa yabsutu Allah shi ke rikewa kuma shi ke bayarwa wa ilaihi turja'una kuma gare shi za ku koma in ya zama daga Allah kowa zai koma to tun daga farkon fari ma ka mika wuya ka binciki binciken da zaka yi shine menene zan yi na tsira na koma ga Allah tunda komawan ba makawa ba inda mutum zai tafi sai ya koma ga Allah da a ce akwai mafaka ne zaka koma ba ga wajen Allah ba kana da inda zaka to shi kai abin da dama amma tunda duk abin da kai na kirki ko na sharri zaka koma ga Allah ne to me yake da inadi da taurin kunne sai dai wauta ko da jahilci ko ikra ألم تر إلى الملك إسرائيل من إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا قاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم الكتاب ألا تقاتلوا قالوا وما لنا قد من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم الكتاب تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيكم إن الله علينا ونحن أحق بالملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ألم تر إلى banu isra'ila bayan annabi musa sun samu wani sun samu annabi sama'il kenan su ne suke cewa alamtara allah ya ce baka gani ba ko baka sani ba ilal mala'i baka ka duba zuwa ba yi kallo ba ne zuwa almala'u almala'u shine mutane masu cika idanu manya-manyan mutane min bani isra'ila daga bani isra'ila min ba'di musa bayan annabi musa dama banu isra'ila kowa ya san su da inadi da taurin kunne su tambayi kaza su ce a kawo kaza a ce musu yi kaza su ce ba za su yi ba samina wa asaina haka suke ta fama banu isra'ila sha'anin su kenan su ne suka ce iz qalu li nabiyyin lahu su suka faɗa ma annabinsu samau'il suka tambaye shi ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah ka kafa mana jagora malik wani jagora wanda za mu naɗe bayansa mu taru a cikin sahu bayansa mu haɗa kanmu ya tattara kawunan mu mu je mu yaki ta da addinin Allah abinda suka faɗa kenan suka faɗa ma annabi su ka cire mana shugaba jagora wanda zai mana jagoranci mu tattaru karkashinsa ya hada hankalin mu baki waje daya mu je mu yakinta da addinin Allah sai annabin ya ce hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu Allah ta qatilu to ina fajin tsoron kada a wajabta muku yaki fa ku ki ku kasa yi hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu Allah ta qatilu haka suke fada aje ayi a mutu aje ayi kaza kaza kaza kaza wallahi fitina ɗaya mutu ya gani gudu yake yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shari'ar musulunci abinda manzon Allah faɗa mana la tatamannu liqa al aduwi wa sallallahu al afiya abinda manzon Allah faɗa kenan la tatamannu liqa al aduwi wa sallallahu al afiya kada ku yi burin kada ku yi fatan ayyaki ku ta ko Allah ya bada zama lafiya amma fa idza laqitumuhum fasbutu in matsala ta tashi ba yadda za a yi gashi nan abu ya zo to ku tabbata ku dage ku yi hakuri za ku ci nasara amma ba a son ku je ku tsokano fitina ba a son kuna son tara fitina ba a son a rinka shiga cikin fitina sai manzo Allah ce la yanbaghi lil mu'mini an yuhina nafsahu bai dace ba ga mu'mini ya wulakanta kansa suka ce ya ya mu'mini zai wulakanta kansa ya ce manzo Allah ce eh ya ya mu'mini zai eh, wulakanta kansa yace yana saka kanshi cikin masifun da ba zai ba zai iya jurewa a ciki ba yana zuwa yana na fitina yana saka kan cikin fitina da ba zai iya jajircewa ba yace kaskantar da kai ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan to wa'annan banu Isra'ila da suka ji karfi suka ji sasu iya suka ce ma annabi su kai ka cire mana shugaba ka cire mana jagora wanda zamu nade karkashin shi mu je mu yaki ashe an san jihadi ba yadda za a yi sai karkashin tuta sai karkashin jagora sai karkashin shugaba sai karkashin imamul muslimina to wane ne yanzu karkashin wa za a yi Kala sai ce hal saitu in kutiba alaihimul qitalu Allah tukatilu ni fa ina jin muku tsoro in aka wajabta muku yaki fa za ku ki lokacin ba wajabta muku ba in ba ba babu laifi amma in aka wajabta kuma kuka kasa yi fa an shiga cikin mai kenan an shiga cikin laifi kenan qalu sai suka ce wa malana lana Allah nuqatila fi sabilillah me zai hada mu yake da addinin Allah muna ji da karfi an kore mu gidajen mu an kore an raba mu da ƴaƴan mu suka karkirgo abubuwan duk baki daya qalu wa malana lana Allah nuqatila fi sabilillah me zai hada mu yake da addinin Allah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina gashi an kore mu gidajen mu an raba mu da ƴaƴan mu an zo an kukwace kaza kaza ana yin abin da aka ga dama falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhu da aka wajabta musu yaki yaki suka ga yaki ya yaki dukkan su sai suka gudu sai kaɗan suka saura wallahu alimun bizzalimina Allah yana sane da azzalimai ma'ana gudun da suka yi ku kuka ce kuna zaune lafiya kuka ce a cire muku jagora ku je ku yaki aka ce mm, mm, ku rufa ma kanku asiri fa sallallahu alaihi wa sallallahu alafiya ai za mu iya menene ba za mu yi ba kaza kaza lokacin ai ba su ga fitinan ba ba su ganta kirikiri ba su ganta ba a karara ba a'a ji suke wai za su iya su suka fitinan karara fili sai suka tabbatar da ashe matsorata ne ashe duk matsorata ne ba wanda zai iya jajirce to shi suka gudu sai suka bar yan kaɗan yan tsiraru wanda suke da karfin imani wanda suka jajirce suka yi hakuri suka tsaya shine Allah ce wallahu alimun bizzalimina Allah shine yana sane da azzalimai wanda suka yi zalunci wa qala lahum nabiyuhum sai annabi su yace inna Allah kad ba'atha lakum taluta malikan Allah ya cire muku talutu shine shugaban da zai jagorce jagorance ku aje ayyaki قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه kuka ce a baku an baku kuka ce dan me anna yakunu lahu mulku alaina wa nanu ahqu bil mulki wane ne talutu da zai mana zai zama shugaban mu zai zai ci sarauta a mu zai zama jagora zai jagora mu mun fi cancanta da wannan matsayin wa lam yu'ta sa'atan min al mali ba shi da kuɗi mu mun fi cancanta ma da wannan jagoranci da wannan kujeran da wannan makami ba ka bane waye san shi ina ya fito waye gada gadan me yayi wa lam yu'ta sa'atan min al mali ba shi da kuɗi ba shi da gata to amma Allah ya ba ku Allah ya fito da shi sai kuma ku yi ku kiya Allah ne ya nuna shi sai ku kiya ku ce ai ba shi da gata ba shi da mene da menene wace gata tafi Allah ya ba mutum gata kuma ku ga ma fa qala inna Allah astafahu alaikum yace Allah ne ya fifita shi akan ku shi ya zabe shi a cikin ku kuma ya fifita shi akan ku wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi ya bashi karfin jiki kuma ya bashi ilimi wallahu يؤتي ملكه من يشاء Allah shi ke ba da sarautarsa yake ba da mulkinsa yake ba da jagorancinsa yake ba da iliminsa yake ba da dukiyarsa yake ba da ɗaukakarsa ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim wallahu wasi'un alim ikra وقال

وقد وآتاه الله والحكمة وآتاه الله والحكمة وعلمه يشاء ولولا الأرض ولكن الله على تلك آيات الله عليك بالحق وإنك وقال لهم نبيهم inna ayata mulkihi ay ya'tiyakum at-tabutu fihi sakiratu min rabbikum wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Haruna da al hulmala'ika sai annabi ya ce musu ayatu mulkihi alaman sar sa wanda zai zo muku din nan ay ya'tiyakum at-tabutu at akwatu zai zo muku fihi Tumin Rabi rabbikum wa baqiyatu mimma taraka alu musa wa alu haruna za ku ga akwati ne da aka yi shi aka fente shi da ruwan zinariya akwai wa'ansu abubuwa raguwa na attaura da rawanin annabi haruna da wa'ansu abubuwa cikin almanna wasalwa da suke cikin wannan abin wannan bayan zamanin annabi musa ne aka zamanin dawud kenan sai aka ce alamar da za ta sa ku gaskata wannan da aka turo muku yi muku jagoranci a yaki kamar yadda kuka nema za ku ga akwati ya zo muku wannan akwatin ai mishi fenti da ruwan zinariya kamar yadda aka malamai suka faɗa wannan akwatin in aka buda a ciki za a ga ragowar attaura wani abu na attaura a ciki da wani abu na rawanin annabi haruna da wani abu cikin manna wasalwa da abubuwan da zai tabbatar muku cewa wannan mu'jiza ce lallai tabbas gaskiya ne wa baqiyatu mimma taraka alu musa wa alu haruna tahmiluhu al mala'ika mala'iku za su kawo inna fi zalika la ayatul lakum in kuntum mu'minina wannan kadai ya isa ya zama muku alama ta gaskata wannan da aka turo muku shi in kuna da imani in kuma babu imani duk ayoyin da aka kawo ba za su yi amfani ba ma fasala talut bil junudi da talut ya dauki sojojin aka fita bayan gari aka bar gari za a je yaki kala sai da aka bar gida in ana zaune aka kawo imtihani wannan sai sulale ya shiga gida sai da aka fito wajen gari sai ce to Allah fa zai jarrabe ku inna Allah mubtalikum bi nahari wannan yaki za mu tafi muna tafiya ga tsananin kishin ruwa za mu shige wata korama akwai ruwa duk wanda ya sha ya yi kuskure zai halaka sai dai wanda ya ɗebi kaɗan a cikin tafinsa ya ɗan dimama ya ɗan jika makoshinsa shi ma in ya kara tafi na biyu shi kenan ya yi kuskure saboda ka san duk inda kake sai Allah ya jarrabe ka Allah ba zai baka aljanna ba haka kawai kana kwanci kana jin daɗi ahasiban nasu an yutraku an amanna wa hum la yuftanun ba haka bane ba to za mu je yaki amma inda za mu shige a korin wata korama tsakanin Filistino da nahar eh, Urdun za mu shige wajen ruwa lokacin ko kowa zai ji tsananin kishin ruwa kowa ya karfin hali kar wanda ya sha ruwa ya yi karfin hali ga tsananin kishin ruwa kuma ga ruwa kana kallo aka ce karkasha sai dai wanda ya kasa karfin hali ya ɗebi tafin hannu kaɗai ya jikka makoshinsa kada ya koma na biyu ya koma na biyu ya keta doka a nuna mana jarraba da tafi wannan inna allaha faman shariba minhu minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ghurfatan bi yadihi fa illa man ghurfatan bi yadihi ana kai wajen fasharibu minhu illa qalilan minhu ana kai wajen saboda rashin imani ga kishin ruwa ga ruwan sanyi kana azumi ga ruwan ga fiyota ga lemo a cikin firij ga shi nan kuma yanzu aka bawa karfe daya tsoron awa nawa a sha ruwa dole haka malamai suka ce dole suka ce dole ka yi hakuri da duniya saboda ka kare darajar ilimi da martaban imani shi suka kawo misali da azumi yace saboda ladan azumi kake so kana cikin ɗakin ka ba wanda ke kallon ka kana da lemo a cikin firij a tsakiyar rana ga zafi ga kishin ruwa ka kulle firijin kana cikin ɗaki ka kasa ɗauka ka sha saboda me saboda ka samu ladan azumi haka suka ce haka dole ka ɗaura zuciyarka ka kare mutuncin ilimi da mutuncin imani kada ka saki zuciyarka da wannan sun da kuɗi ka sheka ka bi su da wannan sun da mulki ka sheka ka bi su aka ce ka zubar da darajar ilimi da martabar imani kuma ba abin da za su tsinana maka ba abin da za ka samu sai dai mutuncin kai zube aka ce dole sai ka yi karfin hali ba za ka taba ba za ka taba mutuwa dan yunwa ba fa yunwa ba za ta kashe ka ba sai dai in ka kasa hakuri ka rasa imaninka ko ka zubar da martabar ilimi illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu da suka tsallake aka je da waɗanda suka bada imani da su aka tafi qalu la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi da suka ga sai da suka ga jaluta da sojojinsa masu ɗimbin yawa ce a mu ba za mu iya yakan jaluta ba an ce kar ku sha kun sha kuma kun zo ku ce ba za ku iya yakan jaluta ba ma'ana sun me iya aka yi kenan sun karya gwiwar ma'ana su yakin kenan qala allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim annahum mulaqu allahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi masu karfin imani suka ce meye yawan su meye ke yawan su me ke cikin yawan su da makaman su da kayan yakin su da karfin su da komai da komai sai in Allah ya ga dama kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi so da yawa mutane sojoji masu dimbi yawa suka zo suka nuna fin karfi sai Allah ya taimaki sojoji kaɗan suka karya su suka ci su yaki amma bi ashe abin ba ga yawa bane ba ga kayan yaki bane ba isa bane a'a izinin Allah ne bi iznillahi da izinin Allah kan shi masu karfin imani kenan yawan su ba zai firgita mu ba saboda me Allah ne shike da karfi Allah shike bada nasara wa man nasru illa min indillahi wa ma hum bidarrin bihi min adin illa bi iznillahi ba haka Allah ya faɗa ba yasa yawan su ba zai firgitar da mu ba والله مع الصابرين ألا ينا تارد ما سحكري ولما برزوا لجالوت وجنوده da suka fito yaki sun ga an fi karfe su an fi su yawa sai suka fake dawa Allah kalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana ansurna ala alqawmil kafirin suka ce ya Allah madauki sarki ina mana afrigh alaina sabran malalowa ko kwararowa me bambanci tsakanin malalowa da kwararowa eh, eh, malalowa fa ah, eh, eh? malalowa da kasa yake zuwa kwararowa kwafa afriq alaina sabarin Allah ka kwararo muna hakuri ba ka ba mu hakuri kaɗan guda biyu uku ba a'a a yi muna hadarin hakuri saboda abin ya fi karfin mu afriq alaina sabarin wa thabbit aqdamana ka tabbatar da digadigan mu wansurna alal qaumil kafirina ka taimake mu akan kafirai to shi shikenan duk makaman da suke da shi duk yawan da suke da shi tunda kun koma kun fake da mai wanda ya fi karfin makamai wanda ya fi karfin yawa wanda ya fi karfin kowa wanda ya fi karfin komai tunda kun fake da shi ko roke shi to shi kenan sai ba su karfi fa hazamuhum bi iznillah sai suka karya su da izinin Allah da karfin Allah da dogara ga Allah da hakuri in za ku lura da addu'an da suka yi ba sai Allah ka ba mu hakuri ba fa afrigh afrigh kamar a buɗe. Abu bude bakin abu da sama a juyo da shi haka yayi zai zo gaba ɗaya zai ta zubowa saboda in zai in aka dan tsoke kaɗan kaɗan kaɗan zai ta zuwa lokaci ana son hakuri ne ya kwararo baki ɗaya saboda mas'alar ta fi karfin su amma sun fake da wanda fi karfin kowa fa hazamuhum bi iznillah ba haka bane ba wa qatala dawud jaluta sai dawudu ya kashe jaluta da karfin shi da yawansu da dabaransu da menene da menene duk yawan kafirai duk makaman da suke da shi wallahi tallahi lokaci ake jira lokaci na kai za ga matsala duk ta canza saboda wa man nasru illa min indillahi wai me kenan Allah madaukakin sarki shi kadai ke iya bada nasara karfinka yawanka karfin shi yawan shi duk babu haka to amma kuma akwai Allah ma al-maqadir al-umur tajri bil maqadir tun daga ran da Allah halicci halittarsa ya kaddara shekaru 60 zuwa yau yadda duniyar nan ga yadda duniyar nan za ta kasance ga yadda mutane za su kasance ya kaddara fito bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga yadda za a kasance a Makka ga yadda za a yi a cikin tsoro a cikin firgita a cikin menene da menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi Allah ya aiko mana yazo a koye koye a firgice yana yada addini a Makka amma sayyidina Umar ba shi Allah ya aiko ba ba shi mala'ika yazo ran da ya shiga musulunci yace dan me za a yi sallah a boye karya ne ko gaskiya haka ce gaskiya ne ce to dan me za a yi sallah a boye a fito a yi sallah ya ku kuran shawa kun san ne ko cikin jahiliya kun san ne na san ku sai kaka kun san mu mun san sun san <laughs> ba ka bane ba <laughs> ku kuran shawa ku ai abu jahali kai wane da wane ne kun san ne ko a cikin jahiliya duk wanda ke son matarsa ta yi menene da menene ya ta yi wabi ƴaƴan su kaza ya zo mu hadu rijiyar zaki ya zo mu hadu kaza kaza kaza ya zo mu hadu bayan gari daga yau an daina sallah a boye sallah a bayyane za a yi kuma kowa ya san na umar kafin ya shiga musuluncin na da wace niyya ya tafi ya je da niyyar da Allah ya kyale shi ya zarta da niyya ya zama ashqal qaumi hatta min aqil naqat salih ba an ce idin ba afa ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatullahi wa suqiya fa zaru ba ka bane ba idan ba fa ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqata allahi wa suqiyaha ay zaru naqata allahi wa waqta suqiyaha sai ce me fa kazzabuhu fa aqaruha فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها شيء aka ce ashqal qaumi huwa aqiru naqati salih to da sayyidina yayi wannan abin to ya zama ashqal qaumi ila al tun daga farkon duniya har ana da kasa sai kuma ya zamo me ya fi kowa kuma ya as'ad qaumi yana musulunta ya ce ba za a yi sallah koyi ba sai na umar ya fi ya fi manzo Allah karfi ne ya fi shi jara'a ne ya fi shi kaza kaza ne ya fi shi taimako daga Allah ne a'a haka Allah ya shirya abin kuma zai tafi haka Allah ya shirya abin zai tafi sayyidina Umar zai fice a wannan bangaren sayyidina Abu sayyidina Umar bai fi karfin sayyidina Abubakar ba bai fi karfin manzo Allah ba amma yana musulunta ce duk wanda isa yazo ya takura ma musulmai bai ba wanda isa kuma ba wanda ya ce masa komai har aka yi abin da aka yi haka Allah ya kaddara za a yi wannan rayuwa a Makka she gumakai 366 ko da biyar suke kan Kaaba manzo Allah yana kallo ba yadda za a yi yana so ne baya so amma kuma ba yadda za a yi a lokacin an ce za a tasan magunki daya watakila da da'awa ma bata iso na Najeriya ba balle ni da iyayena da kai da kakanni ka duk mu zama musulmai za mu shiga aljanna insha Allah da shi manzo Allah ya kyale su baya so ba daidai bane kuskure ne amma ya kyale su har aka yi hijira aka fita daga Makka zuwa Madina a boye a cikin kishin ruwa a tsorace a yunwa da aka je aka fa daula ta musulunci aka dawo za a zo suka ce ba za ku shiga manzo Allah ce ayi hakuri an yadda ka ji hakurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu yadda ku shiga ba makka ba yau bana sai ya za a yi sai ku koma ka ji iko sai ku koma yaushe baɗi ku zo za mu bar muku makka lokaci kaɗan manzo Allah ce mun ji Umar sai da kai haka sahabbai duk sai da kowa kai haka suka zo suka ce sharaɗin da za mu yi muku za ku koma ba za ku shiga ba yau manzo Allah ce eh duk wanda ya fito cikin mai zo wajen ku kuma idan muna amma duk wanda ya fito wajen ku ya koma wajen mu ku kyale mu dole ku kyale su manzo Allah ce eh ana cikin yi sai wani ya sheko da gudu ya zo ya ce na kwato kai na ne ya suka ce to ga farkon sharadi kenan manzo Allah ce kaga yi hakuri ka koma Allah zai tsira da kai yi hakuri ka koma mu yi riga mun dau alkawari a mana kuma cin tuwa aku shi sama da wannan Hankali sahabai duk ya tashi aka koma kuma za a koma sai Allah ya saukar da sura inna ka laka fataha mubina suka ce ayu fatihin haza wani irin buɗe ne wannan kaskanci wannan wulakanci da suka yi mana kuma Allah ya sauka inna fatahna laka fathan mubina banda Allah ya zai wannan ana cikin tashin hankali da bacin rai quraisha sun yi Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza huwa alladhi huwa sayyidina bakar yace ayyu fathin hadha alqur'ani ne fa ya sauka fa wani irin buɗe ne wannan an hana mu ma shiga kuma an kore mu za mu koma kuma ga kaska ga da wulakanci da suka yi mana amma Allah ce fatihi ne kuma ya zama fatahi tunda Allah ce buɗe ne kuma bude ne bade da aka dawo fa aka shiga manzo Allah abinda aka kasa tabawa shekaru goma sha uku wa kul ja al haqu wa zahaqa al batil innal batila kana zahuka yini da aka rusa su kakkab kuma aka kwana lafiya kuma ba abinda ya faru kuma har yanzu bude ne ko ba bude bane me ya kawo wannan hakurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qatala dawudu jaluta wa atahu Allahu mulka wal hikma Allah ya bashi mulki aka ce kafin annabi dawuda ba taba samun manzo kuma da mulki ba annabi dawuda Allah ya bashi manzanci ya bashi mulki ga annabci ga mulki wal hikmata da faslul khitab annabi da'uda ya iya yin ce amma ba'adu ya iya tsara kutuba ya iya tsara kuma Allah wa allamna sana'ata labusin ya iya tsara silke ya iya dinke dinke ya iya kere kere duk Allah ya bashi wa allamahu mimma yasha'u wa allamahu ya sanar da shi mimma yasha'u baka isa ka kayyaje ga abin da aka sanar da shi wajen daga ce kaman kaza kaman kaza kaman kaza walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd la fasadatil ardu ba dan Allah na kawo waɗannan su tunkure waɗannan su tafi waɗannan su zo ba ai da duniya ta lalace da in mabarnata suka samu suka mallaki duniya suka kama ragaman duniyar nan to duniya ta gama lalacewa kenan ana nan sai Allah madaukin sarki ya kawo sa na kwarai sai a ture mabarnata azzalimai to shikenan sai a samu nafha rahmaniya Allah kuma ya ya sassauta ma mutane za a rayu kuma shekaru nawa ana cikin kwanciyar hankali ana cikin jin daɗi alafashin kuma Allah ya kawo abin da ya ga dama walakin Allah zu fadlin alal alamina sai da cewa Allah madaukin sarki mai falala ne akan talikai baki daya sai aka ce tilka ayatullahi tilka ayatul lahi waɗannan abubuwan da suka gudana kafin zamanin ka abinda ba za ka manzo Allah bai shiga bai karatu ba bai taba bai taba yin karatu ba bai taba shiga makaranta ba bai taba zo ba a taba ganin shi wajen wani ya zauna yana karatu ba amma ya kawo musu ilimin da ya shallake hankalin kowa tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqqi la bil batili wa innaka tabbas dahir babu ko shakka kai لمن المرسلين مغنا تاكاري اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم